sai shi wannan ba yahudan sai miko wannan malam ya ce to ka gyaggyara kawai ya zama naku to ya zai abin ya fi karfin shi to wannan malaman hadisi kenan ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu waɗannan su ne masowa annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yan ƙungiyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sannan jahilci na biyu na sunna shine jahilta matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum bai san matsayin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai a ce Allah ya ce ko annabi ya ce shi kuma sai ya ce wane ya ce kun ga bid'a za ta zo domin bid'a mafi girma ita ce aza magana wani a bisa magana Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can baya bid'a da ke biyowa ta rashin ilimin hadisi ita ce bid'a ta hanyar kafa hujja da hadisan ƙarya yanzu kamar yadda watan ainihin al almuharram din nan yayi zaka yi ta jin hadisan ƙarya in kana zuwa masallatan juma'a kai ta jin hadisan ƙarya an kana ainihin zuwa wuraren wa'azozi da wuraren wa'azozin na batir da wuraren wa'azozin turmi ana ta kawo hadisan ƙarya wanda ya yalwata wa iyalin shi a ainihin ranar tasu'a da ashura Allah zai yalwata mishi a sauran shekara wanda ya kaza wanda ya azumin tsofaffi za a kira shi ta kofa azumin tsofaffi ranar kiyama eh, hadisai ne ba su inganta ba in ka ce wa mutum bai inganta ba sai ya ce to ina rashin ingancin ai ba ka da idan da za ka gani domin ilimi ne kuma baka yi shi ba kamar likita ne sai ka ji likita ya ce wannan maganin ka sha kwaya ɗaya amma wannan ka sha kwaya uku kai da baka da ilimi sai ka ce a ah, wannan da aka ce guda ɗaya ai ɗan mutsili ne ai wannan ya kamata a sha uku sai ka dankari wannan guda uku kana dankara sai ka sume ba aikinka ba ne baka da ilimi akai duk abin da baka da ilimi akai yanzu in hadisi mai rauni ne in ka ce a nuna maka raunin ba za ka gani ba ko an nuna maka domin idanka akwai kwantsa kwantsar jahilci akwai yana a idanka ba za ka iya gani ba kamar irin cutar da likita zai shiga ɗakin bincike ne ya ce an gane cuta iri kaza in aka nuna maka with your naked eyes you can see it ba za ka iya gani da waɗannan gurugurun idanuwan naka kamar na gunki ba jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa mu je mu nemi ilimi na hadisi mu bi layi tare da ainihin duniyar musulunci in ba haka ba wallahi zaka je kana jan hadisi sai ka ji an ce maka bas ai wannan tatsuniya ce saboda yayin da annabi ya rasu fitintunu sun faru sai aka samu wasu sai suka rinka kaga hadisan ƙarya yanzu kamar wanda ya kaga wancan hadisin akan cewa wanda ya yalwata wa iyalan shi ranar tasuwa Allah zai yalwata mai a sauran shekara wani ainihin mutum ne mai suna Muhammad dan Abdullahi Al-Kadimi wannan mutumin al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin shi mai suna ainihin wato Kitabu Du'afa'i yace wannan mutumi ya kirkiri hadisan ƙarya wajen guda dubu ɗaya danganta wa annabi wani yana yin hadisin ƙaryar ne don ya samu kasuwa wani don ya samu jama'a wani don ya samu daraja wani don a ba shi kuɗin sadaki wani a biya mashi kujerar umara ko aikin hajji misali wani ya shiga wurin wani sarki sai ga sarkin na wasa da tantabara can sai ɗan zauna sai ya sadda kai haka ya ce a'a ba da suka ce ala gafata malam yau ba za a wa sarki hadisi ba sai gyara zama ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jawo hadisi ya jawo hadisi can sai ce manzo Allah ya ce bai halatta ai wasa da komai ba sai da doki sai da kaza sai da tantabara ce sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaskiya sai aka ɗibo dinari dubu aka ba gata malam nan da nan sai na ɗari gashi sai ya fita yana fita sai sarkin ya ce na shaida har ga Allah ƙeyan mutumin nan ƙeyan makaryaci ce ce ku yanka tantabara yaushe manzo Allah zai ce wani wasa da tantabara sunna ne shi kanshi sarkin abin da ya faɗi kenan al-imam Muhammad al-Sheikh Muhammad Ajjaj al-Khatib a cikin littafin shi usulul hadith sai ya ce a ƙashin gaskiya tunda sarki Mahadi ya gane malamin nan makaryaci ne da bai kamata ya ɗibi kuɗi ya bashi ba kamata ya sa a kulle shi a daka shi ba a ɗibi kuɗin musulmi a bashi ba ya ce amma bashi kuɗin nan da ƙyale shi akan ƙaryar nan yana goyon bayan shi kenan abu na farko kenan wani mutum wata rana malami ne mai wa'azi sai ya dawo gida sai ya samu matar shi ranta ya ɓaci uwar gida lafiya ta ce ina lafiya kana ga ba a yi cinikin abin nan nakiya ba tana nakiya sayarwa ne ba a sai da nakiyar ba yace yace eh, ki kwantar da hankalinki nakiyar ki za ta kare ce yaushe nakiya za ta kare kana ga almuru tayi yace nace ki kwantar da hankalinki bari mu fita sallar magariba an dawo nakiyar ki za ta kare tace to dare na kare kana yace ki kwantar da hankalinki aka ce yana zuwa masallaci da aka ida sallar magariba sai ya miƙe ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alharisatu tashuddul mi'za manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace nakiya tana maganin ciwon mara shikenan aka ce anguwan nan ina ake sayar da nakiya sai aka ce ai gidan akrama kallahu ana siyarwa nan da nan sai aka tafi mala duk nakiya aka shi yace ba na gaya miki ba mu na wasa ne ka gani to irin waɗannan hadisan su ne suka fi yawo a cikin jama'a to duk ran da ka zo ka cewa jama'a za ka gyara ka dawo da abin yadda yake sai a ce ba a yadda ba sai a ce ya zo da sabon karatu ya zo da kaza ya fi kaza ya fi kaza inda mas'alar take kenan jama'a shi yasa in kai ka zan dattijo ko ka manyanta ko lokaci ya maka nisa ka tura ɗanka ya je koyi ilimin hadisi domin a iya tace shari'ar da za a bauta Allah da shi domin ka a tafi ranar lahira manzo Allah ya dube ka ya ce bai san da kai ba domin annabi ya ce zai iya gane al'umma shi ko da wuta aka kai su sahabbai suka ce ko da wuta aka kai su da ya za ka gane su bayan suna cikin wuta ya ce duk mutumin da yake ɗan al'ummata ne ko ya shiga wuta gaɓoɓin shi na sujuda da alwala wuta ba za ta ci ba Allah ya haramta mata domin in al'amari ya al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda ainihin yake makka Allah ya saukan mushi da abin nan ya aiko da mala'ika Jibril ya ce tafi ka je ka samu Muhammadu na garan shi a ka ce menene ya ɓata mushi rai annabi ya ce wa mala'ika jibril yaushin raina ba zai ɓaci ba bayan Allah ya bani labarin wasu al'umma ta za su zauna a wuta shi ne Allah ya saukan mai wala saufa ka fatar ba sai Allah ya baka mukami a ranar kiyama wanda sai ka yarda da shi shine ranar kiyama aka ce manzon Allah sai kasa zaune ya kasa tsaye a cikin aljanna a ce lafiya sai ya ce akwai sauran jama'a ta aljanna sai a wuta sai a ce je ka kwaso a banka yana shiga in ya ganka ga kanan ka babbake amma goshi da gwiwa da kafafuwa ina ne duk kake sujuda alwala sai ce wannan nawa ne sai a fito da kai in aka tarkato mishi su aka fito da su haka annabi ya ce ya ce misali na da ku ya ce misalin mutumin da ya kunna wuta ne don ya ji ɗumi saboda sanyi sai ya zan ƙwari da kiyasai da fari sai suka ga haske su kuma sai suka taho garin tahowa su ga hasken nan sai suka yi ta fadawa yana ture su yace misali na da ku kenan ga wuta kuna kokarin ku faɗa yace ina cin kwalaku ina jawo da ku kuna cewa sai kun shiga ina cin kwalaku ya ce amma wallahi ko kun shiga ba zan iya hakura ba sallallahu alaihi wasallam in banda annabi babu wanda yake tunanin al'ummar shi a ranar alkiyama duk annabawa annabi yake an tashi kiyama kowane annabi aka taba sai yace ce nafsi nafsi ta kaina nake na shiga uku na lalace ni yau ta kaina nake ku tafi ku bani guri amma ana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah yau rana ta ɓaci annabawa duk an je an roki arziki su je su roki Allah sun ce ba za su iya ba manzon Allah sai ce dama sai ni kam yace sai in je in faɗi gaban Allah in yabi Allah da wasu zikirori da kirarin da a yanzu ban iya su ba sai an je kiyama za a koya mini ya ce sai Allah ya ce daga kanka me kake so roƙi me buƙatar ka ka tambaya a biya maka kai ɗan halal ne annabi ya ce sai daga kaina ina daga kan shi sai ce Allahumma ummati ya Allah al'ummata Allah ya ce me kake so ya ce a zo a yi musu hisabi sai Allah ya zo a yi musu hisabi wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa jama'a mun gane wannan da kyau ku to kun ga jama'ar musulmi gaskiya saboda Allah kamar yadda muka ce muna matukar takaitawa tsakani da Allah karka yaudari kanka gabatar da ra'ayinka ko ra'ayin malaminka ko ra'ayin wani akan magana Allah ko ta manzan Allah wallahi wannan tana fusatar da Allah sahabi ibnu abbas miƙewa yana wa'azi yace ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in za ku yi aikin hajji ku yi tamattu'i shine ku je ku yi umara in kuka warware daga baya ku zo ku shiga harama aikin hajji sai ku yanka hadaya in bata samu ba sai ku yi azumi guda goma uku a makka bakwai in kun dawo ƙasar ku sai wani mutum ya miƙe ce ala gafata mala mun ji magana ka to amma abubakar da umar ai kuma sun ce ba haka za a yi ba sai ce jama'a za a yi kwaran kwatsafa za a yi kwarankwatsa jama'a duwatsu za su zo daga sama su taushe mu aka ce lafiya ice saboda an ce manzo Allah ya ce kuna cewa abubakar da umar ya jama'a abubakar da umar darajarsu a musulunci in ba manzon Allah ba ba wanda ya kai darajarsu amma in aka ce manzon Allah ya ce to ko abubakar bai halatta ka ce ya ce ba abin da ake nuna mutane kenan wanda annabi da kanshi ya yabi abubakar da umar wata rana annabi yana wa'azi a cikin wa'azin shi sai ya ce wata ran wani mutum yana cikin tafi akan saniya yana dukanta saniyan nan sai ta waiwayo ta ce kai bawan Allah ka saurara da kyau ka ji ni ba a halicce ni dan a hauna a dake ni ba ni ba ni ba jaka sahabbai suka ce subhanallahi bakratun takallamat saniya tana magana ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce ni na yarda da haka Abubakar da Umar ma sun yarda da haka aka ce Abubakar da Umar ba sa wurin amma manzon Allah ya shaida su to abin da muke cewa jama'ar musulmi matsayi irin na Abubakar da Umar amma bai halatta a gabatar da ra'ayinsu a bisa ra'ayin manzon Allah ba shi yasa kuskure ne a ce maka manzon Allah ya ce kace malam wane ya ce ko manzon Allah ya ce kace ai wane ya ce in aka ce manzon Allah ya ce sai ka ce shikenan dama mu abin da muke jira kenan shikenan ka zama cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu masu jin magana sai su bi ainihin kyakkyawa daga cikin magana Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan bangaren kenan bangare na biyu na daga cikin mutane masu musun sunna kashi biyu ne akwai mutanen da suke musun sunna su ne ake kira yan tatsi ne su kam duk abin da ba qur'ani ba suna cewa ƙarya ne waɗannan yan tatsi ne aqidar su sananniya ce ainihin a ƙasar nan amma sun zo da wani launi a nan zariya da suka zo ba su samu mafaka ba sai suka wuce shika amma kafallahu almu'minina alqital an samu babban malami malam Haruna malamin mu ya raga-raga da shugaban su a gaban malam Abubakar Mahmudu Gumi shugaban su a yanzu shine dan gungun yana can a Kaduna to dan gungun ba shi da katabus tun malam Abubakar Gumi na da rai malam Haruna ya kacce-kacce da shi wannan sananne ne wanda ya mallaki kasar ya mallaka wanda bai mallaka ba zai iya mallaka insha Allahu ta'ala su waɗannan suna cewa duk wani abu wanda ba ƙur'ani ba a duniyan nan ƙarya ne to wannan aƙidar kafirci ce domin a cikin hadisi annabi yana cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tabillu kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda in ku riko da su har abada ba za ku bata ba littafin Allah da sunnata annabi yace lan yatafarraqa ba za su taɓa rabuwa ba dan haka wanda duk ya raba qur'ani daban yace ba zai yarda da hadisi ba to babu shakka wannan mutum ba musulmi bane to sai su dauko ayoyin alqur'ani ai Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna bayan Allah da ayoyin shi me kuma za a yi imani da shi Wana fa bi ayyi hadisin wai wannan hadisi to kaga kalmar hadisi anan ta zo ne a tsabagen ma'anarta ta larabci wato bayan Allah da magana Allah wannan labari maganar wa za a yarda da ita abin da ake nufi kenan da hadisi ana sannan shin wannan alkur'anin da kake ce yawa shi kaɗai ka yadda da shi ta hanyar wa ka same shi ta hanyar annabi alkur'ani shi da kanshi hadisi ne ya ruwaito shi saboda haka al'umman musulmi daga ƙarshe abin da zan jawo hankalinmu akan matsalan nan wallahi wajibi ne mu karantar da ‘ya'yanmu alkur'ani da sunna kuma mu tashi mu yaɗa su wannan shi ne zai sa al'umma ba za su dawo daga baya suna ainihin musun sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu sune masu cewa ba za su yarda da hadisi ahad ba idan mas'alar da ya zo da ita mas'ala ce wadda ta shafi aqida dan haka sai su ce ba su yarda annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya ba me yasa wai sai su ce hadisin ahad ne in ka ce musu me hadisin ahad sai su ce wai hadisin mutum daya to kaga jahilci ko hadisin ahad ma'anar shi a wurin malaman hadisi shine hadisin da bai kai martabar mutawatiri ba mutawatiri shine hadisin da mutane da yawa suka ruwaito shi yanzu duk jama'ar da suka zo nan za su je gobe su bada labari cewa ai an yi wa'azi a muciya to irin wannan labarin sai a kira shi mutawatiri wato jama'a da yawa to in aka samu mutum ɗaya ko biyu ko uku suka kawo labari za ka haɗa gaskiya ko ƙarfin labarin da yawan jama'an nan to sai a kira wannan ahad malamai suka ce hadisi ahad ya kasu kashi uku akwai mashhuri shine wanda ya zo ta hanya uku akwai ainihin garibi shine wanda ya zo ta hanya ɗaya akwai azizi shine wanda ya zo ta hanya biyu a cikinsu za a iya samun ingantacce kuma za a iya samun wanda ba ingantacce ba wannan aiki ne na malaman hadisi sai a koma makaranta a takaice jama'a magana cikin addini da ka tana kawo ainihin bidi'a. bangare na biyu na abin da ke kawo bidi'a a musulunci shine me ittiba'u almutashabi ittiba'ul mutashabi bin abubuwan da suke suna da ainihin shubuha sai ya zan a gaya maka ga abin da Allah ya ce kai ku an ka tashi sai ka ce to ai kaza sai ka ɗauko wani rikici da ya shiga kwakwalwarka sai ka ce to ai kuma in aka bi wannan maganar ta Allah ko ta annabi to ai kuma kaza da kaza sai ka kawo wani rikici sai ya hana ka bin abin da Allah madaukakin sarki ya ce anan ne Allah yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat wa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله يتي شيني يسوكر da littafi wanda a cikin littafin akwai ayoyi waɗanda suke ma'anarsu ƙarara take Allah yana magana da annabi cewa Allah shi ya sauka da annabi Muhammadu littafi shine alqur'ani waɗannan ayoyi na alqur'ani mafi yawancinsu ƙarara ma'anarsu take kowa ya karanta zai gane hunna ummul kitabi su suka fi rinjaye a cikin alqur'ani wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin kuma in ka dubi wannan ma'ana sai ka ga te kama da wannan a ƙarƙashin haka sai ka ga wani rikici ya shiga cikin kwakwalwarka sai Allah ya ce su waɗanda suke da karkata waɗanda zuciyarsu ta karkace sai su rinka bin abin da yake yana da ma'ana mai rikici yana ɗaukan ma'ana mai rikici misali yanzu sai kaga kirista in ya so yana son ya muƙabalance ka sai zo ya ce ai ya karanta a cikin alkur'ani an ce fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallata sai ce ai sallar da kuke ma qur'ani ya ce za a yi muku azaba to kaga sai ya ɗauko aya irin wannan sai ce zai maka hujja da ita amma kai in malami ne sai ka bashi amsa amma an kai ba malami bane sai ka ce a ni ba malami bane ni daga ganin nan dan kasuwa ne tafi ka samu malamai manan daga ke kake i ya kafin zaman lafiya amma an ka ce za ka faɗi da ƙarfi ai ba da ƙarfi shi faɗi ba karatu ya je yayi dan haka in kai malami ne sai ka ce to karanta ayar gaba wa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahu waɗanda suke sakarci game da sallar su basu damu da sallar ba su za a yi wa azaba in ya zama wanda bai damu da sallah ba musulmi za a yi mai azaba balle kai bakin kolo yanzu ba ka ɗauko aya kai mai wa'azi da ita ba amma da zai cika da ita to haka ake in ko ka san kai ba malami ba ne in ya zo ka ce tafi ka je ka samu malami irin ka to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa ba dan komai suke yin haka ba sai dan ainihin wato neman fitina yanzu a garin kafancan a 1987 haka Kirista ya ɗauko alkur'ani wai zai yi wa'azi da shi daga haka wata yarinya ta tanka mishi ta ce ba haka ayar take ba daga haka aka hauta da duka shi nan rikici ya rikici garin nan ba wanda bai sani ba sai da fitinan nan ta zo nan sai da fitinan nan ta je Kaduna sai da fitinan nan ta yi tartsatsi a kafancan me yasa sun je sun ɗauko aya ta alƙur'ani suna neman su fassara son zuciya sakamakon haka rikici ya ɓalle Shi ne Allah ya ce ba dan komai suke haka ba sai dan neman fitina wabtiga a ta'awilihi da kuma neman karkatar da ma'anan maganar Allah a nan ne zan jawo hankalin duk wanda ya san zai shiga comparative religion knowledge duk wanda ya san zai je karatun da zai rinka gwagwarmaya da kiristoci ya kware game da qur'ani tukuna ba wai ka iya bible ba amma in aka zo qur'ani kuma baka san komai ba to me kai ya zama yadda zaka iya jawo ayar bible kafi kwarewa ma game da qur'ani in kirista ya jawo ayar qur'ani kace ba ma'anarta ba kenan yace ma'anarta kenan sai kace maka lirabinta. waja a rabuka wal malaku saffan saffa sai ka ce me li'irabin sai ce bai san li'irabi ba sai ka ce mishi pass it in english language what is passing in grammatical order menene passing me li'irabi ai ya san shi a turanci ce to menene misali in ka ce i was a student in abu i was a student in abu yanzu wannan jimillar da ka faɗi kana cewa kai ɗalibi ne a yanzu a abu ko kuwa kai ɗalibi ne a da kana cewa kai ɗalibi ne a da to sai ka ce yanzu a turancin aka ce za a irabin wannan ai passing ɗin shi menene matsayin i ne subject of the sentence me matsayin was ne ainihin person menene kaza sai ka ce to ka gane haka sai ka ce to yi maka haka a Ƙur'ani. in yace bai iya ba sai ka ce to da ya ka iya fasara qur'ani ai mu sai mutum ya yi haka yake tafsiri na haka koma makaranta qur'ani ya fi karfin ka jama'a mun gane wannan wallahi qur'ani tsayawa ake ai mai hidima ba wai kawai ka je wani ya biya maka aya ba shikenan ka zo ka yi nadi shikenan ka zama malamin tafsiri in aka ce surar da ke gaba fa ka ce baka kai ba haba jama'a wannan irin ganganci ha'ina to Allah madaukakin sarki ya ce wa ma alamu ta'awilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا bihi كل من عند ربنا irin waɗannan ayoyin da suke ɗakowa suna neman rikici game da su ba wanda ya san su sai Allah malaman da ke da zurfin ilimi su kansu in suka zo irin waɗannan ayoyin cewa suke yi mu dai mun yi imani da duk abin da ya zo daga alkur'ani domin daga Allah yake babu mai tunani irin wannan sai wanda yake da hankali ko kuma ba wanda ya san fassara irin waɗannan ayoyin sai Allah sannan kuma sai malamai masu zurfin ilimi a takaice jama'a duk sanda aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce kaka je ka ɗibo wani abu mai rikici da zai hana ka bin umarnin Allah ko na annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gano wannan da kyau ko to a nan ne wani malami mai suna ibnul qayyim yace malami na ibnu eh, ibnu ya zaunar da ni min wasiya saboda ibnul qayyim da ya shiga cikin bid'a yayi zurfi a cikinta. to in aka zo ana karatu sai ya rinka yawan kawo rigingimu ya rinka yawan kawo rigingimu sai ibnu ya yace kai ka tsaya ka ji zan maka nasiha duk sanda ka zo kana karatu ka aje zuciyarka a matsayin madubi kar ka aje zuciyarka a matsayin soso yace domin soso duk abin da ya zuba kanshi makalewa yake madubi ko duk abin da ya zuba kanshi sai ya zane yace to in ka aje zuciyarka kamar madubi duk wani mugun abu in zuciyarka ta gani sai ya wuce shikenan ka manta da shi ke amma in ka aje zuciyarka kamar soso duk wani mugun abu duk wani rikici duk wata shubuha sai ya zauna ya ce sai ka waye gari duk karatun da ake koya maka kowanne kai kana ganin kana da matsala karatu kaza kana da matsala karatu kaza kana da matsala ibn eh, qayyim ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna miftahu daris sa'ada Allah ya gafarta mishi dan haka jama'ar musulmi mu guji a ce mana Allah ya ce ko annabi ya ce kai kuma sai ka ce to ai malam wane ya ce ko kuma ainihin wane ya ce to daga ƙarshe magana ta ƙarshe da zan kawo mana ita ce na daga abin da ke kawo bid'a a musulunci sune at-taslimu li ghairil ma'sumi sallama wa wanda ba ma'asumi ba duk mutumin da ba annabi ba a duniya kaka sallama mashi kace duk inda ya zaka zaka bi wannan mutum ko sahabi ne ko abubakar siddiq kaka ce duk inda ya je a'a annabi kaɗai ake sallama don shi ne ma'asumun minar zalali wal khata shi ne ya kubuta daga kuskure da laifi amma bayan haka duk wanda ka gani kai mai kyakkyawan zato kuna nan tararen da ya kuskure sai ka aje kuskuren shi ka ce Allah ya gafarta mai amma ba za ka bi kuskuren shi ba to a wannan bangaren 'yan shi'a sai suka shigo ciki 'yan shi'a sai suka ce ba wai annabi ba kaɗai a limamansu guda goma sha biyu ɗin nan su kansu ma'asumai ne waɗannan limamai da 'yan shi'a suke da su guda goma sha biyu a yadda suka ce shi ne na farkonsu shine saidina ali na biyunsu ne alhassan na uku shi ne husaini har suka kai liman na goma sha biyu shi ne ainihin wato al'askari wanda shi shine almahadi a wurinsu mu musulmi muna da aƙida dangane da ta mahadi amma ba iri ɗaya ce ta 'yan shi'a ba aƙidar mu game da mahadi ita ce aƙidar da ta zo cikin ingantattun hadisai waɗanda al-Imam Ahmad da Abu Dawuda da al-Imam Tirmidhi suka ruwaito annabi ya ce duniyan nan ko da ta rage saura kwana ɗaya rak sai Allah ya tayar da wani ɗa a cikin jini na ta hanyar salsalar Fatima cikin jikokin Al-Hassan ɗan Aliyu sunan shi zai daidai da sunana sunan baban shi zai daidai da sunan babana don haka sunan shi zai zama Muhammadu ɗan Abdullahi ko kuma Ahmad ɗan Abdullahi duk waɗannan sunayen annabi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wannan mutum zai gyara ainihin duniya bayan ta gama lalacewa to a wurin musulmi waɗannan sune ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi to amma yan shi'a sai suka ce a'a mahadin har ya zo tun yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu amma lokacin yana ƙarami ne sai ya zan uban shi ya ji tsoron duniyan nan akwai zalunci za a kashe shi sai ya haƙa rami a ƙasa sai ya rinka ɓoye shi a lokacin ana rubuta wasiƙa akan aika mishi yana kuma bayar da amsa to wata ran ana nan ana nan da ya shiga wannan rami to ba a sake ganin shi ba har yau ita suke kira alghaibatul kubra fakuwa babba to dan haka duk ɗan shi'a in ka ambaci sunan almahadi in dai ɗan shi'a ɗan shi'a ne sai buga goshin shi haka so uku yace ajjalallahu furjahu wa sahhala makhrajahu li yumli al-arda ainihin qistan kama muli zulman wa udwana to amma matsalar da ke faruwa shine ‘yan shi'an mu da ke nan Najeriya galibi jahilai ne, kuma galibinsu ‘yan zazzakiya ne ba ‘yan shi'a ba. Don akwai bambanci tsakanin ɗan shi'a da ɗan zazzakiya. Ɗan shi'a shi ne wanda ya san mecece shi'ar ya je ya koya da karatu. To, amma kai an makala maka mujalla da jarida a hannu da hoton wani ainihin ƙato a gaba, an gama da kai la kai rafika. Amma a koya maka karatu a littafi yadda duk inda aka tare ka za a goga da kai. to musulunci kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan akwai abubuwa da dama na san wajen shekara goma sha biyar da suka wuce na rinka faɗin sa anguwan nan da dama sai aka ce ai mune wa 'yan shi'a sharri misali yana cikin aƙida ko kuma sallar 'yan shi'a in suka zo in suka zo wajen sallama za su ainihin buga tafukansu akan cinyoyi so uku za su haka la'anatullahi ala abi la'anatullahi ala umara la'anatullahi ala Usman sannan sai ce assalamu alaikum wa to da mun faɗi wannan sai ake cewa sharri muke musu ana nan ana nan sai aka ga sun fara aikata irin waɗannan abubuwa da mun ce suna zagin sahabbai sai ake cewa sharri ne sai ga al'amura sun bayyana to 'yan shi'a suka ce limaman nan nasu guda goma sha biyu ma'asumai ne daga kuskure da saɓon Allah kamar yadda annabi Muhammad ce ma'asumi ne daga kuskure da saɓon Allah ka je ka karanta littafin ainihin aslu shi'ati wa usuluha na alu kashifil ghita wani hamshakin ɗan shi'a ne da ke ƙasar Iran a cikin shafi na ɗari ɗaya da ashirin da takwas aslu shi'a wa usuluha na alu Kashifin ghita ya faɗi wannan magana a ciki Khumaini shi ku cewa yake yi idan mahadi ya zo ƙarshen duniya zai gyara duniyan nan tare da cin nasara a kan aikin shi nasarar da ko kakan shi annabi Muhammadu ma bai ci ta ba to wannan bid'a sai ta shigo wa 'yan shi'a ta nan limaza li taslimihim li ghairil ma'asum saboda sun sallama wa wanda ba ma'asumi ba sun ainihin wato sallamawa wanda yake ba ma'asumi ba wanda yake zai ainihin yiwu ya ainihin iya kuskure ko kuma ya iya yin laifi to a ƙashin gaskiya saboda Allah ƴan uwa musulmi wallahi ba daidai ba ne ka sallama wa wani a duniyar nan kowa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne kawai aka ce annabi ya ce ya inganta shi kenan sai aiki amma aka ce shehi ya ce sai ka ce to abincika cika akwai dalili qur'ani ko hadisi babu to shi kenan khalas Allah ya ji kan shehi amma za mu dauna annabi haka ake yi ba zagin shehi za ka yi ba a Allah ya ji kan shehi amma na annabi za mu ɗauka jama'a mun gane to kun ga wannan ita ce aƙidar da suka rakkazu a ita a ƙarƙashin haka har wani daga cikinsu yake rera waƙa yana cewa لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صواما بلا كسل وقام ما قام قواما بلا ملل عار من الذنوب معصوما من الظلل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل لا ينفعه يوم البعث إلا بحب أمير المؤمنين علي سكتي دا ذاك زو دنيا نن دي inda za ka zama ma'asumi ne tun da kake baka taɓa laifi ba da za ka zan ba ruwanka da kowa ba hakkin kowa a kanka amma in ka tafi ranar kiyama to duk wannan ibadata ka duk ka duk azuminka ba zai amfane ka ba sai in kana kauna aliyu to wannan ƙetare haddi ne an kai aliyu matsayin annabi kenan babu shakka mu ahlus sunna muna ƙaunar aliyu iyakar ƙaunar da shari'ar ta aje mishi amma ba mu ƙaunar aliyu irin ƙaunar da ta kai matsayin ƙaunar manzon Allah domin kowa yana da matsayin shi ai kana son mataka ko irin son da kake wa mataka irin shi kake uwaka kowa ba da irin nashi ba to sai a ce ka so mataka fiye da uwaka zai yiwu ba zai yiwu ba da uwaka ba ta haife ka ba mataka ta same ka aha to da annabi bai nuna mana musulunci ba ba mu san daraja aliyu to yaushe za a ce aliyu kuma zai fi annabi daraja shi yasa muna ƙaunar aliyu da za ka zagi aliyu a gaban mu za mu naɗa maka duka a nan mu nemo ‘yan muciya su ligib da kai amma kuma ba za mu ƙaunaci aliyu sama da ƙaunar da muke manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda ƙaunar manzon Allah kai tsaye aljanna take kai ka wata ran manzon Allah ya tara jama'a ne musu wa'azi ana cikin wa'azi sai wani ba ya ce ya manzon Allah yaushe za a yi tashin duniya sai manzon Allah kawai ya rabu da shi ci gaba da wa'azi jama'a suka ce ya ji amma tambayar ba kan gado ne yaushe ana wa'azi zaka ce yaushe za a yi tashin duniya shi yasa annabi ya kyale shi wasu suka ce annabi bai ji ba wasu suka ce ya ji sai an gama wa'azi zai ba shi ansa ana gama wa'azi annabi ya ce ina mai tambayar sanda za a yi tashin duniya ba kawai ya ce gani annabi ya ce me ka tattala a ah, in ka ji mutum yana yaushe alhazai za su fara tashi mewa yana da guzurin gata ne da zai fara biya ko amma baka da kotaro dan uwana ina ruwanka da tashin alazai ba sai dai ka ce su da lafiya ba amma yaushe za su tashi kana da kuɗi ne za ka biya to yaushe za a yi tashin kiyama to wanda tattali kai sai ce ba wani tattali da ne sai dai ina ƙaunar Allah ina ƙaunar manzo Allah manzo Allah ya ce lallai ka shirya ka shirya wa tashin duniya wanda duk kake so kana tare da shi ranar kiyama don haka kai kana tare da mu a aljanna to kun ji kaunar manzon Allah ce kawai take da wannan muqamin qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yace in da gaske ne kuna son Allah ku bi manzon Allah shine in law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in dai da gaske ne kana son manzon Allah alamar soyayya manzon Allah ita ce ka bi sunna shi haka alqadi iyal ya faɗi a cikin ashifa yace wa alamatu muhabbatuhu ittiba'u sunnatihi alamar kana ƙaunar manzon Allah a ga kana bin sunnan manzon Allah amma dan ka cika gari mu ne ƙungiyar ahababu muna ƙaunar manzon Allah mu ne ina ƙaunar manzon Allah ba aiki jama'a yanzu a ce babbar sallah ta kusa sai babanka ya rubuto maka bayan gaisuwa wani ka aiko min da ragon layya ka aiko da uwarka atamfa ka aiko da kaza ka aiko da kaza sai ka je ka tara jama'a kana ta karanta jama'a wallahi ina son babana kun gama abin da yake har sallah ta wuce baka aika da rago ba dan Allah da gaske kana son babanka ka aika da ragon nan yafi ka faɗi a taro shi yasa jama'a mu gane wannan at-taslimu li ghairil ma'sum to anan ne zan yi amfani da wannan damar wallahi masu aqidar shi'a su sani mu ba faɗa muke da ku ba mu muna kiran ku zuwa ga musulunci masu aqidar shi'a sun ɗauka da ni Muhammad Awwal Adam da aka fi sani na da albani dan muciya da makamantanmu ana ganin cewa wai muna faɗa da shi'a ne mu ba ma faɗa da kowa a duniyan nan mu likitoci ne game da aƙida likitan mahaukata kuwa zai yiwuwa a ce ya zo yi wa mahaukaci allura mahaukacin ya cije shi shi kuma ya rama dukkan sun zama mahaukata kenan sai a kai su psychiatric ba haka bane shi yasa in so dubu in shi'a za su zage mu ba za mu rama ba saboda me mun ɗauka ainihin wato marasa lafiya ne mu kuma likitoci ne a kansu don haka na hannu du'atu mu muna kiransu ne zuwa ga addini waɗannan abubuwan muna gaya musu wasu abubuwa ne da ba su san su ba na san cewa wajen shekaru goma sha bakwai da suka wuce an yi ainihin eh, IVC a Basawa Teachers College wato Islamic Vocational Course a 1983 ko 84 a wannan lokacin akwai gungun da muka haɗu da su sun zo daga bauchi daga ina daga ina sai muka fara magana akan shi'a sai suka yi fushi da mu suka ce ba mu gane ba ne kaza kaza kaza kaza shi kenan. sai muka kyale su a 1995 na je asibitin tudun wada zan kai yaro sai muka haɗu da ɗaya daga cikinsu sai na ce ai na ji ka jiya a BBC ana hira da kai kana cewa kun bar shi'a kun bar tafiya da zazzaki kun gane dan shi'a ne na ce 1983 muna kos a basawa nake ce maka kaza kaza kaza kaza ya ce ai lokacin soyayya aka saka mana a zuciya game da shi don haka duk abin da ka faɗa akan shi ba ma gani to abin da suke kenan sai a saka maka son wani ƙato a zuciya yadda duk wani kuskure ba za ka saura mu yanzu in ka zo ka ce imamu malik na da laifi ba za mu zage ka ba za mu natsu sai mu ce ina laifin in ya tabbata sai mu ce to Allah ya gafarta mishi me ya daidai sai mu bi kaga mun mori kenan ko wannan magana ka ta ja mun yi wa Imam Malik addu'a kuma mun ɗauki abin da yake daidai amma an ka ce Imam Malik na da laifi muka kwashe ka da mari me yiwa kana da gaskiya sai mu yi asara to abin da muke cewa ‘yan shi'a muna kiran ku zuwa ga addinin musulunci ne, domin mun san cewa shi'an nan ta kafu ne domin ƙiyayyar ainihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, amma su waɗanda suka kafa ta da suka hangi cewa bai yiwuwa su fito gaba da gaba su faɗa da manzon Allah sai suka tunkari manya-manyan abokan shi don in ka zo ka ce za ka yaya da manzon Allah wani musulmi zai yarda da kai to amma sai suka ce suna son manzon Allah amma sai suka ce ba sa ƙaunar manya-manyan abokan manzon Allah duk wani mutum da annabi ke ji da shi sai da ‘yan shi'a suka sare shi abubakar siddiq umarul faruk usmanu zunnurain waɗannan manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a nan garin kasar zazzaki yana ce musu awwalu da sani da salisu ya jama'ar musulmi ko sarkin sarakunan garin nan ka zo kana lissafa kana cewa awwalu da sani da salisu an yi da wani ba fadi a kusa da kai ba zai maka gora ba domin kalmar ta wulaƙanci ce sannan ‘yan shi'a suka dubi mace daga matan da manzon Allah ya fi sonta ita ce Aisha suka yi mata sharrin cewa mazinaciya ce. Annabi wata ran ya ce wa Aisha ke mata ta ce duniya da lahira, sai ta ce ko sai ce e, sai ce tun in aure ki sai in kwanta bacci. In na kwanta bacci sai in mafarki ana cewa ga matakka ga matakka. Da na buɗe labule sai in ganki ya ce Allah ya kaddara na aure ki don haka ke mata ta ce duniya da lahira. amma ku je ku karanta tafsirul mizani na 'yan shi'a mai tafsirin sai ya ce maniyin da annabi ya kwanta ya zuba wa aisha a wajen jima'i sai Allah ya babbaka wannan maniyin a wuta jama'a wannan abu zai yiwu a ce addini ne wai kuma da da'awar wai ana son ahalul baiti shin wani ahalul sunna ne bai son ahalul baiti wani ahli sunna ne bai san fatima bai san alhassan bai san husaini bai san aliyu waye bai san su ya kai soyayya ta kai matuƙa a nan najeriya in ka haifi ‘ya'ya gwaye kawai sai a ce sun zo da sunansu ba haka ba ne sai a ce sun zo da sunansu in ko ka je kano kano in ka je in ka ji ba kano ya ce maka gida na fa akwai jikokin manzon Allah wai na nufin akwai Hassan da Husaini a gidan shi sai ce ai ni ma ina da jika irin jikan manzan Allah sai kana mamaki sai ba Kano ya ce ai sunan shi Hassan saboda yadda ake kauna ahlul baiti wani musulmi ka je yana zagin Fatima wani musulmi ka je yana zagin Aliyu babu muna kiyayyar waɗanda ke kin waɗannan ahlul baiti to amma mecece shi'a in ka ce wa ɗan shi'a kar a yi maganar zagin wani sahabi to matsala ta ƙare babu sauran shi'a kenan don haka shi'anci ma'anar shi zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙazafi ku dubi wani ainihin kaset wanda yaran zazzaki suka yi mishi raddi a kai yaran zazzaki da ke Kano su suka yi mishi raddi akan wannan kasar ɗin ba albani ba ba ja'afar ba ba muhammad bin usman ba ba abdullahi pakistan ba ba abdulwahab ba a'a yaran shi ne da ke kano da suka yi mai tawaye suka yi mishi raddi a kai mu mun sa wa kasar ɗin kura ta ci kura a ciki yaron nashi ya ce dan allah jama'a ku duba mutumin nan yana ce mana yana ƙaunar mutan gidan annabi wai musulunci ya zo gyarawa sai ce amma bari ku ji yadda yawa sahabin manzon Allah kazafi sai ya kawo wai ga sahabin annabi mai suna al-mughiratu bin shu'ba wai an kama shi yana zina da suka tambaye shi malam a wani littafi sai ce ka je ka karanta ka je ka duba littattafai in kai mai karatu mu haka muke muku in mun yi magana cewa muke a duba littafi kaza muka ce in an duba ba a gani ba a zo a kawo kar a yafe duk maganar da muka faɗa an ka je ka duba littafin baka gani ba sai ka kawo sai a ba ka ai matsalar ba ta faɗa ba ce amma malami ya magana sai ya ce maka wai tana nan cikin littattafai dabara kawai zai maka dan me dan bai iya karatun ba saboda haka ku masu bin aqidar shi'a ku san cewa wallahi shi'a ba addini ba ce da can an fara da yaudara a ƙasar nan 1977 zuwa 78 abin da aka fara da shi a ƙasar nan game da shi'a shine me cewa wai ana kiran mutane zuwa ga shari'a ana kiran mutane zuwa ga shari'a ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به yayin da shari'a ta zo kuma sai yan shi'a suka ce su ba su yadda ba jama'an musulmi ba haka aka yi a Najeriya nan ba yanzu duk gwamnonin Najeriya ba wanda yan shi'a suke ki sai gwamnan Zamfara kun san abin da yasa saboda ya ce shari'a wai su da suna tunanin in Allah ya tashi tabbatar da shari'a a Najeriya ta hannun zazzaki za ta tabbata to ai Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya dace ya aje harkar shi ta iya yiwa kai ka fara wa'azi a kan kaza amma sai ya zama ba kai ne al'umma za su gyaru a hannunka ba sai ɗanka ko jikanka jama'a mun gane don haka mas'alar shari'a na fitowa a nan wurin nan in shiya suka tsaya suna wa'azi wai suna cewa wai a shari'ar musulunci wai a shari'ar musulunci wai shari'ar musulunci gwamnan nan ya fito ya ce in kuskure muke ciki jama'an musulmi ku zo ku yi mana gyara muna son mu aiki da shari'a ƙur'ani, da hadisi in baka je kai mai gyara ba kai ka cuci kanka domin shi ya baka amana ya ce in ka ga gyara zo ka gyara Kofa shi a buɗe take lamba wayan shi a buɗe take yanzu kana buga mai baka same shi ku yi magana ka ce ranka ya daɗe abu kaza da aka yi ba daidai bane ya saba wa qur'ani ko hadisi wallahi na lamunce maka gobe in ka ce gwamnan zamfara ka zo nan muciya ana son ganin ka zan nuna maka littafin da kai aiki wanda aikin ka ya saba wa haka wallahi gobe zai zo neman gaskiya ike yi dan Allah ku gaya mana gaskiya akwai wasu kasusuwa da muka yi guda biyar akan shugabanni a tudun wada muka sa wa kasar ɗin Umar a yadda wajibi shugabanni su adalci wallahi hannan gida gwamnan ya samu labari ya aiko a karɓar mishi kasar ɗin ya ce labarin kasar ɗin kawai ya ji don Allah a aika mishi da wannan kasar ɗin an nuna yaya ya kamata shugaba ya shugabanci mutane akan adalci to haka inda zaka ce mai zo haka zai taho to amma sai ka je kana ce mishi wai a shari'ar musulunci wai yaushe ɗan boko zai yi shari'a a'a dan boko baya shari'a wa yace maka dan boko baya shari'a shi zazzakin ba dan boko bane ko dan arabiya ne ya karanta arabiya ne ka je ka ce maka irabin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kamun kasa din zan saya naira dubu goma ai ba dan arabiya bane shi ma dan boko ne amma wai saboda hasada wannan ita ake kira bayahudiyar hasada duk sanda kake malanta kar ka ɗauka cewa kai kaɗai Allah zai shiryar da jama'a ta hannunka za ka iya yin wa'azi sai a kiyarda sai wani ya je a wurin hira in ya faɗi maganar da ka faɗa sai a yarda to sai kuma ka ce ƙarya ne to amma bawan Allah na ya zo ya ce shari'a yanzu gwamnan jihar Delta da zai zo ya ce shari'a gobe za ku ji ‘yan shi'a sun fara zagin shi su yanzu duk wanda ya ce shari'a to da shi suke gwamnan zamfara ɗin nan ba ruwan su da shi da amma yana cewa shari'a sai gashi ana buga shi a jarida ana zage shi wai sai gashi ran nan an buga shi da jarida a jarida wai da hoton yan kwallo wai ga gwamna da hoton yan kwallo sai nace a ah, to kwallo a Najeriya in yi ta yan muciya to uban waye bai buga kwallo a Najeriya ba dan Allah waye a wurin nan zai daga hannu ya ce shi bai taɓa buga kwallo ba to ban ga wani ya daga ba to to abu in ya zama gidan kowa akwai ai ba a zagi akan shi ko kwallo dai kowa ya buga ta sai dai an baka yi firamare ba ko sakandare kai wallahi almajiri kolo wanda yake karatun allo ma yana aje allon ka ganshi ya zama gola a nan filin kwallo ka zo nan gobe karfe tara na safe ka gani almajiri kolo zai aje allon shi wallahi ya zo nan ya zama gola ko ya zama coach up to sai a ce wai wani ya buga kwallo wai wallahi ga gwamna wai da kayan kwallo kayan kwallo shi aje a bincika bai taba sa kayan kwallo ba ugan naku ko bai taba buga kwallo ba in gaskiya ta zo ka karɓe ta ka zauna lafiya ba lallai ba ne ni ba zazzagi ko ni ba Kano ko ni ba Sokoto in tabbatar da shari'a a'a shari'a Allah ke tabbatar da ita to sai hannun wanda ya ga dama wannan irin hasadan mutanen maka suka yi wa Annabi suka ce yanzu in da gaske ne Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan gidan Abu Talib sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya dace ya aiko da manzancin shi haka yahudawa suka ce suka ce wallahi mun san kai gaskiya ne amma ba mu taɓa tsammanin kai Allah zai aiko ba aka ce ku wane laifi Allah ya muku ba za ku ba annabi ba suka ce Allah ya musu alkawarin zai turo annabi a ƙarshen duniya to su laifin da Allah ya musu dan me bai turo a cikinsu ba sai ya turo a cikin waɗanda aka rena to shin yanzu dan mu zage zage mun rena zamfarawa Shi ne muke ganin ba zai yi ba zan ya tabbatar da shari'a ba ai ba shi ya tabbatar ba Allah ne ya tabbatar shi kanshi yanzu in ce zai faɗa da shari'a sai Allah ya karya shi ya kawo wanda zai tsaye da ita to amma bari in gaya muku yan shi'a akwai sirri a cikin su da yasa suke kin ainihin shari'a sirrin nan kuwa shine na farko yana cikin shi shi'a cewa mahadinsu ba zai dawo ba sai duniya ta lalace to don haka in ko duniya ana aiki da shari'a to mahadi ba zai dawo ba don haka yan shi'a suke cewa a yaɗa ɓarna domin ainihin mahadi ya zo ya gyara duniya to in aka ce ga wani ya miƙe zai shari'a to kun ga zai lalata musu shiri kenan wannan na daga dalilin da yasa suke faɗa da shari'a shi yasa ka karanta littafin tahrirul wasila na Khomeini tun daga mujalladin shi na farko har na biyu kaga irin ta'adin da ke ciki duk abin da ya tabbata a shari'a sai ya rushe shi misali yace ya halatta ka auriya da kanwa a lokaci ɗaya ka hada su kishi bayan Alkur'ani yana cewa wa an ta tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa bai halatta ku hada ya da kanwa a lokaci guda ba sai dai Allah ya fa abin da ya wuce amma kuma ne yace ya halatta yace ya halatta ka sadu da matarka ta dubura a cikin hadisin Abu Dauda da Nasa'i sahihin hadisi Annabi yace wanda duk ya sadu da matar shi ta dubura ya kafircewa abin da Allah ya sauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to haka suke wannan ɓata shari'a don me domin wai duniya ta lalace mu haji ya zo to a ƙarƙashin wannan shine suka halartar da auren mutu'a auren mutu'a shine temporary marriage ka auri mace je kana yi ka ka haɗu da budurwa ko ba zawara ko dai wadda bata da miji in kuka daidaita shi ne sai ka aure ta shi ne zuwa wani lokaci yan shi a har yanzu suna ainihin yin wannan auren da tun muna ba da labari ana karyata mu sai gashi yanzu karara a nan anguwa ana yin auren mutu'a a ABU ana yi a Konga campus ana yi a Poli ana yi ko ina yan shi'a suna auren mutu'a sai samu gandareriyar yarinya sai su tsada shikenan wai sai zauna wai ya daura aure shi da ita shine a sako ta kawai wata yarinya duk dare sai uban ya ga ta fita rannan sai ta zo turtsitsi da ciki ke yaya aka yi ta ce mutu'a ce wata irin mutu'a waye ita auren mutu'a take so da haka ‘yan shi'a ku san wannan shi yasa so dubu in za ku zage mu wallahi tausayin ku muke na hannu du'atu mu masu da'awa ne muna kiran ku zuwa ga musulunci la ba ma zartar da hukunci kuma mun gada a cikin da'awa a kashe mu ko a yanka mu ko a kulle mu ko a buge mu ko a mana sharri ko a zage mu ko a kore mu daga gari wannan ba ma fasa da awar a yau ina mutuwa sai kaga wasu sun miƙe insha Allah yanzu shekaru goma sha biyar da suka wuce ba wanda ya san da wani albani ba wanda ya san da wani ibnu Usman ko wani Dr. Ahmad sai suwa sai su malam bawa mai shinkafa shekul Islam sai su ainihin mala abubakar mahamudu gumi kadi shari'atul islamiyya su ake ji a lokacin suna kawa ana ta eh, madalla madalla sun mutu ai an huta sai aka ji sai aka ce a'a kaji kuma wani wai albani la ilaha illallah sai suka ce to ai goma gumin ma to wallahi haka to albanin na mutuwa sai wani dan mutuwan ya miƙe sai a ce oh kaga ma goma albanin ya gan mu yana gaishe mu amma kaga wannan ya zama sa a kulle mu to wallahi muna kiran ku zuwa ga musulunci wallahi mu ba ma faɗa da kowa saboda mutanen Najeriya ba su kai laifin da za a yi faɗa da su ba dan ba a karantar da su addinin bane yanzu in ka samu dattijo ka zauna da shi sai ka ga bai san farillan alwala ba dan Allah faɗa za ka yi da shi in kai faɗa da shi ka zalunce shi kamata ya a kafa makaranta a ce dattawa ku zo za a koya ƙawa'idi in aka zo ko qawaidin nan ko kun san wani dattijan ba zai iya karatun qawaidin ba idan ya mutu in aka ce ha za tabo qawaidin salati sai ya ce a ina ne wallahi sai ya sa tabarau to tabaran ido yanzu naira dubu ashirin ko dubu sha biyar ina zai iya sai a koya mai alwala ya mutu ya shiga aljanna kawai a aikace ka samu ladan shi in ka ce za ka yi faɗa da shi bai iya alwalar ba ma bai iya sallar ba mutanen Najeriya ba irin su ne musulmin da in sun karkace ake gaba da su a'a su musulmin da ake kiransu zuwa ga musulunci ne shi yasa kaka ji mun ce kaza kafirci ne wai ka ɗauka da kai wani ake a'a laifin da shi ake amma kai muna nan muna neman ka dawo ne masu da'awa ne mu shi yasa ba ma faɗa da 'yan shi'a amma muna kiran 'yan shi'a su zo su musulunta su zo su karɓi addinin musulunci su daina zagin sahabban manzon Allah idan gwagwarmaya ake so a kafa gwamnatin musulunci akwai gwagwarmaya a cikin sunna yanzu ga wasu musulmi can ahli sunna a ƙasar Afghanistan tun da suke ba a taɓa cin su da yaƙi ba har tura mulkin mallaka har yau ba su shiga ƙasarsu su ba kuna jin kwanaki wasu gumaka suka karya waɗannan gumakan tun kafin a haifi annabi Muhammadu a duniya suke gumakan sun fi shekara dubu biyu annabi Muhammadu bai shekara dubu biyu bai a duniya ai to tun kafin shekara dubu biyu gumakan suke suka ce za su tarwatsa su duk duniya Allah lashe su suka ce a'a wallahi sai sun karya amma da wanda ya isa ya zo ya hana ka shigo mana sojojin Muhammadu suna nan kun gani sun kafa gwamnatin musulunci shari'ar musulunci suke aiki da ita kuma ba sa zagin sahabbai amma sai a ce za a kafa shari'ar musulunci ana zagawa manzon Allah manyan abokai a zagi uwar gidan manzon Allah a ce mazinaciya ce anya kai yanzu zaka so a dubi matan malamin ka a ce mazinaciya ce a dubi babban abokin malaminka a ce mazinaci ne wani irin wulaƙanci ake wa manzon Allah haka wane ahalus sunna ne aka taɓa jin ya ce Fatima mazinaci ya ce mu muna faɗa da yan ɗakin annabi ne yanzu fara karatunmu nan sai da muka ce wanda duk ya kashe Usaini muna nan muna tsine mishi albarka kuma wannan ita ce a mu fala anhu thumma la anhu mu kenan ka je ka karanta nuniya ta al-Imam al-Qahtani tsinuwa ce ga albarka ga duk wanda ya kashe sayyidina Husaini to wani laifi ne sahaban annabi suke da za a zage su Allah ya kiyaye sannan wal akhdhu bi ghairi ma atabarahu shar'u tariqan li thubutil ahkam hanya ta biyu daga ko hanya ta biyar daga cikin hanyoyin da ke kawo bid'a ita ce mutum ya ɗibi hanyoyin da ba ta su ake karɓan shari'a ba misali anan shine mafarki sai mutum ya tashi kawai sai ya ce yayi mafarki an ce mishi kaza wai daga haka sai ya ci gaba da bauta da Allah to kun ga wannan bata ne yaushe zaka bauta wa Allah ta hanyar mafarki abinda aka karantar da annabi aka saukar wa annabi a shekara ashirin da uku ido biyu ɗin nan wallahi shine alheri duk wani abu da ka gani a mafarki sabanin shi ka aje shi amma sai ka ji mutane sai mutum ya ce ya yi mafarki ko shehin shi ya yi mafarki an ce kaza yanzu wannan salatul fati da ake rikici yan izala da yan ɗariƙa duk menene a mafarki fa aka same ta ba a jayya da yan ɗariƙa akan a mafarki a'a duk ɗan ɗariƙa yadda a mafarki aka saukar da ita Qutubul Bakari haka ya faɗi cikin Jawahir Ma'ani cewa an saukan mishi da ita ne a cikin wata takarda haske yana bacci don haka ya ce duk wanda ya karanta ta ranar kiyama in bai shiga aljanna ba to ya ci kwalashi to duk mafarki ne ya ja wannan rikicin jama'a to mafarki ga aƙidan musulunci game da mafarki annabi ya ce mafarki iri uku ne akwai mafarkin da ya zama hadisun nafsi ne abu ne ya dame ka a rai sai kai mafarki sai ka gan shi wannan bai da wani ma'ana shirme ne misali a ce kana neman aure sai wani ya zo ya gaya maka kai wallahi na ga kansilan nan wajen budurwar ka ɗazu sai ka ji gaban ka ya faɗi ragata a ah, haba ka iya neman aure da kansila ko man ko kaza kaza shikenan kana kwanciya bacci sai kai mafarki ana ɗaura mata aure da kansila to wannan mafarkin ƙarya ne shirme ne dan dama ka tsorata bai da ma'ana hadisin nafs annabi ya ce mishi dan ka firgita dama baka iya haɗa neman aure da shi na biyu shine ar-ru'ya min rahman mafarkin da zaka yi sai Allah madaukakin sarki sai ya soka da wani alheri da zai same ka nan da ƙarshen watan nan sai Allah ya nuna maka wasu abubuwa na annashuwa na farin ciki in ka gani sai ka je wurin malamin da ya iya fassara mafarki sai ya fassara maka cewa ai wannan mafarkin kaji kaji kaji kaji ma'anar shi wani alheri ne zai same ka ka ci gaba da roƙon Allah misali a jiya a sai aka yi wani malami tambaya Allah gafarta malam na yi mafarki ne sai na ga ainihin wato ɗana ya makance wani shiri ne aka sa a talbijin da daɗewa na wani malami na yi mafarki na ga ɗana ya makance can kuma shi ɗan nawa sai ya tashi bacci ya ce ya ga an rufe shi da wani irin yadi haka baƙi sai malamin ya ce a ɗanki zai mutu ne shine fasarar mafarki shikenan kuma sai ɗan ya mutu to kaga wannan fassara mafarki daga malamin da ya san fassara kenan ka gani wannan kenan sannan akwai ru'ya mina shaitan mafarkin da za ka yi shaitan ne zai so ya firgita ka sai zai nuna maka gidanka ya kama da gobara ko wani abu annabi ya ce in ka tashi bacci irin wannan mafarkin sai ka canza wurin kwanciya kan kana kwance ɓarin dama ne sai ka koma ɓarin hagu sannan ka yi a'uzu billahi minash Shaitan rajin kafa uku ka tofar hagu gare ka annabi ya ce ba abin da zai same ka na sharri to sannan matsala dangane da ainihin mafarki matsala ce ta aƙida mutane su je su koya game da mafarki a cikin hadisi annabi yana cewa wanda diye mafarkin ya gani gaskiya ni ya gani domin shaidan bai isa ya shiga siffa irin tawa ba to sai ka ji mutum ya zo ya ce ai yayi mafarki ya ga annabi annabi ya gaya mai kaza to malamai da suka yi sharhin wannan hadisi ka je ka karanta sharhin sahihu muslim al-minhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj da kuma fatuhul bari sharhin sahihul bukhari suka ce fassarar wannan hadisi shine duk wanda ya san annabi ido biyu to in ya mafarkin annabi ya zo mai a mafarki shedan ba zai iya rikita shi ba ko kuma baka san annabi ba sai ka je malamin ka ya kwatanta maka siffofin annabi kamar yadda suka zuwa qur'ani ko hadisi to in kai mafarki ka ga annabi to kai baka iya gane annabi ne ko ba annabi ba amma in ba haka ba kai da baka taba ganin annabi ba sai wani ya zo wani nukurkushashen tsoho datti da kuruf haka sai zo ya ce maka ni ne manzon Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa kafa ɗari a sai ka tashi jama'a Allahumma salli ala Muhammadin jiya na ga annabi a'a shedan ka gani nan domin baka san annabi ba balle ka iya aunawa shine ko ba shine ba jama'a mun gane wannan da kyau ga misali zan yi mana yanzu da dama daga cikinmu nan mun san Malam Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi to yanzu in kai mafarki ka ga Malam Abubakar Gumi in shi kai ka san shi in kuma ba shi bane kai ka san ba shi bane to sai ɗanka da ka haifa nan da shekara talatin sai zo ya ce maka baba na yi mafarki na ga Malam Abubakar Gumi sai ka ce wa ɗan ka gan shi sai ce wani gajeren tsoho ne yana tafiya da sanda sai ka ce kai ba shi bane ba shi bane kai ba shi bane ko gajere ne ba gajere bane to to kun ji yadda ma'ana hadisin take kenan to amma kawai sai mutum ya mafarki sai ya ce ai yayi mafarki annabi ya ce mishi kaza saboda annabi ya ce shi dan bai shiga sura shi abinda ake nufi yanzu matarka takan ce ta yi mafarkinka sai ka ji mace ta ce tana mafarkin mijinta to wani lokacin ba mijinta ne ke zuwa ba shedan ne yake shiga siffan mijinta sai ya zo mata in shedan ya shiga siffan mijinta ya zo mata sai ya mata ƙarya cewa shine annabi mijinta sai ta yarda da shi to irin yadda shedan yake shiga surarka ya zo wa matarka shine annabi yake cewa shedan bai isa ya shiga irin tashi surar ba kun ga magana da na faɗi ɗazu dole sai an koma an koyi ilimin hadisi a iya karanta shi daidai a iya gane ingancin shi ko raunin shi a iya fassara shi daidai in ba haka ba sai ka je kai ta shirme kuma kana shirme kasar na ɗauka nan da shekara talatin wani ya karatu in ya sa sai ya ce kun ji wani mahaukaci ko kwa ya sha a ce kai shayi ne yaro sai muku dariya kawai Allah shiryar da mu jama'a musulmi waɗannan kaɗan daga abubuwan da suke ainihin kawo bid'a kenan a musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tsare mu daga bidi'a kaɗan daga cikin dalilan da ke taimakawa bid'a in ta faru ta haɓaka shi ne a samu malami na aiki da bidi'a. in aka samu malami yana goyon bayan bidi'a to ya za a yi mutane su gane cewa bidi'a ce sai kowa ya ce to ai malam wane ma na yi ba haka bane to shi ya sa wajibi ne malami shi da kanshi ya fara gudun bidi'a tukuna sannan sai ya tsayu ya wa mutane wa'azi a kai in ba haka ba kai kana bid'a kuma ka ce a bar bid'a yaushe za a fahimta ko kuma ka je ka ɗauko wata bid'a kana yi sai mutane su kasa gane cewa wannan abun bid'a ne ko ainihin ba bid'a ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka a ƙashin gaskiya saboda Allah wajibi ne malamai su ne na farkon da ya wajaba su ainihin fara gudu ko kuma su fara ainihin kyamatar bid'a to yaya ne eh to Allah maɗaukakin sarki ya da mu na biyu shine malamai in suka yi shiru suka daina bayani game da ainihin cewa kaza bid'a ne wannan yana taimakawa bid'a ta haɓaka wato ashe wajibi ne malamai su tashi su yi ta wa'azozi game da ainihin bid'a domin mutane ainihin su santa su guje ta na uku shine gwamnati idan ta goyi bayan bid'a wannan na taimakawa bid'a ta yaɗu mutane sai su kasa gane cewa bid'a ce domin da ka yi magana abin da mutane za su ce sai su ce ai gwamnati hatta ba da hutu a kan maulidi yanzu ka ce maulidi bid'a ne yaya har gwamnati ta ba da hutu sai mutane su kasa gane wannan Allah maraukakin sarki shiryar da mu sannan na daga abubuwan da ke taimakawa bid'a shine bid'a ta yaɗu ta rikide sai ta zama al'ada yanzu akwai wata bid'a da ake a watan nan shine ranar ashura din nan ta a da ashura yan mata da samari a ƙasar hausa za su yi ta yawo gidaje gidaje suna tattaro ruwan rijiya guda bakwai in suka haɗa ruwan rijiya guda bakwai sai su sha su yi wanka wai saboda an gada cewa wai mala'iku na zuba ruwan alkausara a rijiya to wai dan mutum ya dace da ruwan alkausara din kaga wannan bid'a ce amma ta rikide ta zama al'ada Allah ya kiyaye to waɗannan kaɗan ainihin daga cikin abubuwan da ainihin wato suke taimakawa bid'a ainihin wato ta afku kenan to gaskiya saboda Allah yana daga cikin ainihin wato haɗari wanda ainihin bid'a take kai mutum zuwa gare su shine a samu ainihin wato mutum yana aikata bid'a to waɗanne irin haɗurra ne za su same shi na daga cikin haɗurran da ke samun ɗan bid'a shine duk aikin da ka aikata in dai da bid'a a ciki Allah ba zai karɓa ba saboda a cikin hadisi annabi na cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad wanda da ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin nan namu wanda ba shi ba to za a mayar mai duk abin da kai sallah azumi zakka haji aqida in dai da bid'a ciki ba za a karba ba sannan na biyu duk mutumin da yake bid'a kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin ainihin sunan Tirmidhi da Mu'jam Tabarani kyakkyawan hadisi duk mutumin da yake bid'a duk wani laifi da yawa Allah in ya tuba Allah ba zai karbi wannan tuban ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan duk mutumin da yake a ranar kiyama ba zai sha tafkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tafkin alkausara din da ake cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to yanzu jama'a mun dai ji sharrin bid'a to wacce hanya ko waɗanne hanyoyi za mu ainihin bi mu ainihin kashe bid'a malamai suka ce akwai hanyoyi manya-manya ainihin guda biyu waɗanda za a bi a kashe bid'a hanya ta farko ita ce alwiqaya yaya za mu kare kanmu daga ainihin wato bid'a din tun farkon fari kanmu ainihin afka a cikinta to na farko malamai suka ce na daga cikin shawarorin da za mu bi mu ainihin wato karɓe su da ikon Allah mu kare kanmu daga ainihin wato afkawa bid'a shine yaɗa sunna yaɗa sunna jama'a a je a ta yaɗa sunna ku je ku buɗe makarantun mata ku yi ta karantar da sunna ku je ku buɗe makarantun samari ku yi ta karantar da sunna ku je ku buɗe makarantun maza ku yi ta karantar da sunna ku je ku yi ta wa'azi ai ta faɗin sunna ai ta haɓaka kalmar sunna wannan yana hana bid'a shigowa cikin addini tun farko domin dama bata shigo ba yanzu ana neman ya za a kange musulmi daga sharrinta to shine yawan ainihin yaɗa sunna din misali idan yaron ka yazo zai ci abinci sai sa hannun hagu ba wai ka kaɓa hannun hagun ba a'a sai ka ce kai ka sa hannun dama shine sunna kaga yanzu garin gyara ka kira sunna to sai ka koya mai kalmar sunna sunna sai zan kalmar ta yaɗu a cikin al'umma jama'a mun gane nashru sunna a yada sunna ainihin a tsakanin mutane sannan na daga ainihin cikin waɗannan hanyoyin da za a bi insha Allahu ta'ala shine aiki da sunna din sai yaron ka sai ga wandon ka dagagge sai ganin abokinka na jan ƙasa kamar tantabara sai ce babu waya wandan ka telan ne bai iya ba sai ka ce a ah, sunna sunna yaro sunna mun gane wannan da kyau ko yawwa haka sai ganka da gemu haka babu na da gashi da yawa kaga ce sunna kenan yaro sunna ba kyau aske gemu ba kyau sunna a aje gemu jawa mun gane aha to haka sannan kuma sai a bi hanyoyin kashe ainihin bid'a hanyoyin kashe bid'a shine yada ainihin wa'azi game da raddi game da sunna duk eh, game da ainihin bidi'a duk wani wanda ya kawo bidi'a a tashi ai wa'azi ai raddinta kun ga wannan yana buƙatar mu samu filaye a gidajen rediyo mu mallaki jaridu mu mallaki ainihin wato mujallu mu mallaki ainihin hanyoyin yada da'awa ta bidiyo ko audio sannan mu shiga duniyar zamaninmu ita ce duniyar kwamfuta mu shiga duniyar intanet mu rinka tallan sunna a nan mu rinka rugurguza bid'a ta hanyar nan ta ko ina ya zama duk inda aka bullo mana sai mun yada ainihin sunna sai mun ainihin kashe bid'a yana daga cikin hanyoyi kuma hawa yau na cewa in bid'a din ta faru to ya za a kashe ta shine ainihin al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hannun mummuna yawan ainihin wa'azi game da ainihin nuna wa mutane cewa kaza din nan da suke bid'a ne sannan kuma wa'azi game da bidi'a kamar yadda na faɗi a ɗazu wato akwai bambanci tsakanin faɗa da bidi'a da faɗa da ɗan bidi'a. yanzu misali muna faɗa da shi'anci amma ba ma faɗa da su ‘yan shi'an nan su ‘yan shi'an muna kiransu zuwa ga musulunci amma shi'ancin nan ne muke faɗa da shi to haka muna faɗa da bidi'a, su ‘yan bidi'an fa muna kiransu zuwa ga addini domin akwai bambanci tsakanin mutum da aikin shi zai iya yi ɗan shi'a ne amma bai san shi'a ba Kasancewa shi ɗan shi'a da yake cewa shi ɗan shi'a ne ta iya yi wanka bincike zai ga bai san shi'a ba yanzu yan shi'a da dama an kace musu ga abin da kuma ya faɗi cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu ya ce limamansu na shi'a sun fi annabawa da manzanni da mala'ikun kusa da Allah daraja sai ka ji ya ce ƙarya ne don ka ce mishi gashi fa a Iran aka buga littafin lacca ce kuma ne aka buga aka mai da ita littafin sai ce ma ƙarya ce to da zaka ce mashi ka je ofishin jakadancin eh, eh, Iran wanda ainihin ke Najeriya ka je ka bincike su shin wannan littafin ne ya rubuta ko ba ne ba bai ma taɓa zuwa Abuja ba ba gidaje ne bai san hanyar Legas ba ba ƙauye ne balle san inda ofishin jakadancin yake sannan in ya je mai yiwa zai jin turanci su kuma turanci za su yi mai me yawa bai jin larabci su kuma larabci za su yi mai to sai dai ya tsaya nan kabar asu ce ƙurya ne sai ci gaba da ballar rake wallahi ƙurya ne Shi ne iya abin da zai iya ke ka gani abin da yake ke Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu jama'ar musulmi kaɗan daga ainihin abubuwan da muka shiryo mu faɗi kenan amma gaskiya na faɗi wata kalma don na takaita abubuwan da na ce zan yi wa'azi a kai don haka masu sauraron mu da masu jin mu a kasar sai su hakuri mun takaita abubuwan domin ba mu son mu cika takurawa muna da abubuwa biyu yanzu da suka rage shine menene da'awan mu take nufi zuwa gare shi ne domin da'awar har yanzu tana ɗaure wasu kai ana ganin ko kungiya su albani suka kafa ne to kuma mu mun ce kana da yanci mu ba ma duka ba ma zagi kana da yanci kai mana tambaya me manufarku kafin azumi wani ya aiko mana da tambaya daga Kogi State daga garin Lokoja cewa yana neman meye manufar da a wannan tamu ina muka dosa me muke nufi mun amsa mishi tambayar shi babu laifi ba tambayar da ba ka yi mana mu mu ɗauka kura kake a'a in mun sani mu amsa maka in ba mu sani ba sai mu ce ba mu sani ba ba wani ba abu ne na karya ba jama'a musulmi mun gano wannan da kyau to a ƙarshen maganar nan tambayoyin matsalolin da na ce za mu yi wa'azi na ce matsaloli ne guda goma me bid'a me ke kawo bid'a me ke taimaka bid'a ta karfi wajibi akan a san bid'a sannan a guji bid'a sannan a guji bid'a haɗarin bid'a ya za a kashe bid'a hukuncin bid'a a musulunci da ɗan bid'a wajabcin turuko da sunna da kuma ainihin cewa sunnan nan in za a rike ta a rike ta a bisa ainihin fahimtar magabata sannan daga ƙarshe sai na ce da'awatuna shin wannan da'awar tamu me muke kira zuwa gare shi menene manufanmu ina muke kiran mutane a taho gare shi me muke son mutane su yi wannan yana da kyau a bayyana wa mutane domin abin mamaki har anan muciya sai ga mutane ba su san abin da ake nufi ba sai su ce ai an kafa wata kungiya sunanta salafiya albani ne ma shugabanta to ka gani to abin da ake cewa da kai magana da zato ko da ka sai ka zo ka same mu me manufar da awar? abin da yasa za ku ga an daɗe ana da'awan nan a muciya amma meye fa'idar mu bayyana manufar da'awan mu saboda mafi yawancin mutanen muciya ba sa zuwa wurin karatu ba wai suna gaba da da'awa bane amma wani bai damu ba kawai yana ga ba wani abu to amma akwai buƙatar a wayan maka da kai ka fahimci ina aka dosa me ake nufi amma kafin nan amsar matsaloli daga cikin waɗanda ba mu ƙarasa ba a nan hukuncin bidi'a a musulunci jama'a shine bid'a haramun ce ko kuma mu ce bid'a hukuncinta ya danganci gwargwadon yadda mai yinta ya yi ta akwai bid'ar da za ka yi sai a ce wannan aikin da ka ya kai matsayin a ce haramun amma akwai bid'a da za ka ɗauko sai a ce wannan bid'ar ta kai ga kafirci misali bid'ar da mutane suke ɗaukowa suna cewa ainihin wato alqur'ani ba magana Allah bane wannan ainihin irin bid'ar a ƙashin gaskiya saboda Allah ta kafirta ainihin duk wanda yake da aƙida a kanta ka ce alƙur'ani ba magana Allah bane to in ka ce alƙur'ani ba magana Allah bane ƙur'ani magana waye wai sai ka ji mutum ya ce ƙur'ani ma'anan magana Allah ne misali kamar Obasanjo in yi turanci a Abuja sai a fassara a gidan rediyon Najeriya na Kaduna da Hausa a gidan rediyon Najeriya na Enugu sai a fassara da Inyamuranci a gidan rediyon Najeriya na Ibadan sai a fassara da Yarabanci yanzu Hausa da Yarabanci da Inyamuranci ai ba da haka Obasanje ya jawabin shi ba ko sai a ce to ma'anan magana Obasanjo to sai wasu suka ce wai wannan Qur'ani ba haka Allah ya saukar da shi ba wai fassara ce kawai to wannan muguwa aqida ce gaskiya dai bid'a bata ce kuma wanda ya dauke ta za ta iya kai shi wuta Allah madaukakin sarki kiyaye amma kaka fahimci kuskure daga an ce mutum ya yi bid'a ka ɗauka wai an ce kafiri ne ai ba kafiri kaɗai ke shiga wuta ba mazinaci mashayin giya makaryaci macuci duk ba suna shiga wuta ba to kar ka ɗauka daga zara an ce wane ya yi bid'a sai ka ce an kafirta shi a'a wannan ba ita ce aqidar mu ba abin da ake cewa ya yi ƙari ko kuma rage a cikin addini abin da aka ce kenan Allah ya shirya da mu sannan sunna da muke cewa a riƙe babu wani musulmi da ke shakka akan wajibi ne a rike sunna to amma mu abin da muke cewa in za a rike sunna ɗin za a rike ta a bisa fahimta as-salafu saboda al'umma musulunci kansu ya rabu biyu akwai al'umma farko su ne annabi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa waɗannan su ne Allah ya tattara su ya yabe su a inda yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada Allah ya ce waɗanda suka shiga musuluncin nan da dumudumin shi tun da farko irin su Abubakar Siddiq irin su ainihin wato Sayyidina Abubakar abin nan Sayyidina Ali irin su sayyidatuna khadija waɗannan da suka shiga musulunci da farko farko da waɗanda suka tarbi manzon Allah mutanen Madina wallazina tabawwa uddara wal imana mutanen Madina su suka mallaki ƙasar Madina suka mallaki imani nasu ne Karshen duniya annabi ya ce imani zai tattare ya koma Madina baki ɗaya kamar yadda maciji ke tattarewa ya koma ramin shi da almuru hadisi sahihi cikin sahihu muslim jama'a mun gane wannan da kyau sai Allah ya ce da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kuma Allah ya musu tattalin aljannatai wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu waɗannan su ake kira as-salaf to bayansu sai aka samu wasu da suka zo su ba su ɗau aƙida ‘yan shi'a ba ba sa zagin su amma sai suka ce su in suka tashi fassara alƙur'ani da hadisi ba za su bi fassarar waɗannan na farko ba su za su bi tasu fassarar ta kansu ne to su kansu da suka yi ta fassara ayoyi suka yi ta fassara ayoyi sai suka samu kansu a rikici sai suka ce to kun ga bin hanyar salaf ta fi zama lafiya amma kuma hanya ce ƙuntatacciya. amma bin hanyar khalaf ‘yan baya tana da faɗi akwai bayani sai suka ce amma akwai ruɗani to mu da muka taso sai muka ce to mu ba za mu bi hanyar na ƙarshe ɗin ba hanyar na farkon za mu bi to mu ba mu ne salaf ba mu ba mu isa mu zama salaf ba amma annabi da sahabban shi da tabi'an nan su ne salaf to mu da muka ce za mu kwaikwayi bin hanyarsu za mu gwada bin addini irin yadda suke bi to mu ne salafiya don haka mu ba kungiya muka kafa ba salafiya ba kungiya ba ne kuma salafiya ba sa shiga kungiya. amma salafiya zaune suke duk inda aka samu qur'ani ko hadisi sai a ce gaskiya ne duk wanda ya faɗi qur'ani ko hadisi inda gaskiya ne sai a ce gaskiya ne to mu kun ji aqidan mu misali yanzu da za a ce ga wani malami a Sokoto ya yanka doki ya ci ko ba mu san shi ba sai mu ce gaskiya ne in aka ce me yasa sai mu ce annabi ma ya ci sahabbai sun ci mutan gidan annabi sun ci kun ga ba kungiyar mu ɗaya da shi ba to mu ma'ana salafiyanci ma'ana karɓan ƙur'ani da hadisi duk wanda ya zo da ƙur'ani ko hadisi matuƙar abin da ya zo da shi gaskiya ne sai ka yarda ko ɗan ƙungiyarka ko ba ɗan ƙungiyarka ba don haka yanzu mu a cikin aƙidar mu wanda duk ya zo da gaskiya za mu karba ko da shi ba irin mu ɗaya da shi ba tunda mun gane abin da ya zo da shi gaskiya ne misali wata rana abu huraira annabi ya sa shi tara zakka sai shaidan ya rinka zuwa yana sace zakkar aljani sai ya rikida sai ya shiga ɗakin sai ya fito sai ya sato ranar abu hurera ya kama shi sai rantsuwa da Allah wallahi tallahi iyali ne suka yi min yawa abu hurera bai san aljani bane ya rikide ya zama mutum sai ya tafi shikenan yana zuwa wurin annabi sai annabi ya ina mutumin da ka kama yace wallahi yayi rantsuwa cewa talauci da iyali sun mai yawa shine na kyale shi annabi yace wallahi ƙarya yake zai dawo abu hurera yace tunda annabi yace zai dawo to sai na san zai dawo kashe gari sai ne fako cap sai na kama mutumin nan wallahi bawan Allah tsufa iyali kaza kaza Abu Hurairah yace sai na kyale shi dare na uku sai da Abu Hurairah yace yau kam sai na kai ka ga manzon Allah sam yace to tsaya ka ji tsaya ka ji ka rufa min asiri kaga ayatul kursi nan da kuke yi to duk dare in kai ta ka samu katanguwa daga ni da irina Abu Hurairah sai sake shi sai ta hurin Annabi sai Annabi yace gaskiya ya gaya maka amma shi makaryaci ne kun ga shedan ne ya faɗa amma da yake gaskiya ce sai annabi yadda to mu aqidar mu kenan yanzu a yadda muke mu ƴan izala ne to in kana ɗari ka an ka annabi ya ce a ina a mu wada an muka duba maka gaskiya ne sai mu ce gaskiya ne dan kai ɗan ɗari ka ne ba za mu ce kada Allah gafara a a sai mu ce gaskiya ne annabi ne ya faɗa mu haka muke ba ruwanmu da wai kai dan ba namu bane mu ce a'a don haka amma an ɗaya rubuci na tafsiri sai mu buɗe mu saurara da ya kama dariƙa shi sai mu ce shehi ya kama daji sai mu bashi da ya dawo qur'ani sai mu ci gaba da saurara ba zagi ba shar haka muke jama'a mun gane amma kawai wai dan kai ba nawa bane mu ce kada Allah shi din ne a'a ba ma yin haka a ah, to qur'ani yake karanta to qur'ani gaskiya ne gaskiya ne hadisi gaskiya ne gaskiya ne ya buɗe mu yana karanta sai yanzu da zaka dauko mu a daki zaka ga inda ɗaya rubuce kwana nan na aji yana zuwa zai ci gaba ranar litinin jibi kenan sai gana bude sai mu ci gaba da ya sako dariƙa sai in ce bas dariƙa in ban mai abin shi hadisi kuma in ci gaba da duba ba shi kenan ba da haka za ka iya gane me ya kawo saɓani tsakaninka da wani to ran da ka tashi gyarawa ya za ka iya gyarawa amma baka saurare shi ba baka san me yake ciki ba sai ka zo kai ta dukan kwano wannan aqida kafirai ce sune suke cewa la tasma'u li hadha alquran in annabi na wa'azi sai ce ka a saurara wal gaufihi ku ta iskanci ku ta iskanci la'allakum taghlibuna mai yuwa murya ku ta rinjaye tashi duk wanda ya zo ya kafa wa'azi zauna ka saurare shi in kai ya gama zagi yana gama zagin ka kace Allah ya gafarta mala Allah ya saka da alheri amma da gida aka zo aka yi min nasihan nan ai da tafi sai kaga malamin jikin shi ya sanyi ya rena kanshi wani ya zo gaban Haruna Rashid yana wa'azi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون tun yana nesa da sarki har ya kusanto yana neman ya taɓa karen hancin sarki sarki ya natsu aka gama wa'azi ya ce ala gafata mala Allah ya saka da alheri na ji wa'azi ya ce amma duk kafirci na ban kai fir'auna ba duk iya wa'azinka kai kuma baka kai annabi Musa ba amma da Allah ya tashi tura Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna sai ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je ku yi mai magana da taushi mai yiwa in ya ji ya tunani ko kuma ma ya ji yace da ka zo da ka bi da taushi mai yiwa da na fi Allah ya saka da alheri shikenan to haka muke wallahi da za ka kafa wa'azi nan ka zo za ka zage mun ka aiko mana da goron gayyata sai mu zo mu zauna an ka gama mai maka du'a'i shikenan in nasiha ce ai ba haka ake nasiha ba to abinda muke cewa jama'a gaskiya mu ba ƙungiya muka kafa ba kuma ba ma sukar ƙungiyar kowa amma duk wanda ya taba sunna to ba ma kyale shi to kawai mu kun ji inda ake rabuwa kenan da ka taɓa sunna ko a jikinmu kake sai mu yaki ce ka mu watsar amma duk inda kake an ka yadda da sunna mun yarda da kai mun yarda da abin da ka faɗi sannan wasu na cewa muna zagin littattafan fiqh to ƙarya ne ku ji wannan magana daga bakinmu mu ba ma zagin littattafan fiqihu ko da ike muna gaya wa mutane tsantsar gaskiya mu ba mazhabar malikiya muke bi ba amma muna bin mazhabar dukkanin malaman ahlus sunna ne shafi'iya gaskiya ce hanafiya gaskiya ce hanabila gaskiya ce ainihin malikiya gaskiya ce mazhaba ba hudu ba ce mazhaba ta fi guda ɗari hudu ka je ka yi karatu mazhaba ta fi ɗari hudu don haka dukkan mazhabar da ta zo da gaskiya akan mas'ala mu muna yarda da ita shehu usmanu a cikin littafin shi mai suna hidayatu tullabi ila tariqi ya ce ka sani da cewa an aka ce annabi ya ce to sunan wannan maganar shari'a dole ne dukkan musulmi ya bi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka ba ma zagin malaman fiƙihu kuma muna karantawa muna karantar da littafan fiƙihu amma in muka karanta inda wani malamin fiƙihu ya kuskure ba ma aiki da wannan magana misali mai risala da ya zo ya ce in kana azumi in ka manta ka karya azuminka da mantuwa ya ce za ka rama ɗaya mu sai mu ce a ba mu yadda ba in ka ce me yasa sai mu ce annabi ya ce in kana azumi ka ci ko ka sha da mantuwa ba ramuwa ba kafara ya ce a cikin azumi kuma hadisi ne sahihi cikin Bukhari da Muslim da al-Mustadrak na al-Imam Abi Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi to magana annabi ita ce gaskiya magana mai risala sai mu ce kuskure ce Allah ya ji kanshi to aqidan mu kenan to wannan zagi ne a'a wai so ake duk abin da mai risala ya ce sai mu dauka to misali mai risala ya ce laya in addu'a ce ko Qur'ani ko zikiri ba laifi to mu kuwa muna cewa laya kowace iri laifi ce babu shakka a kai me yasa hadisi sahihi cikin musnadul imam ahmad da ainihin sahih na ibn hibban annabi yace inna ruqa wattama'ima wattiwala shirkun annabi yace lalle ruqa da ainihin tama'im da tiwala shirk mecece ruqa ruqa da suke irin wadda suke fitar da aljanu ta hanyar bokanci annabi yace kafirci ne sai hankalinsu ya tashi suka zo suka ce ka ce ruqa kafirci ce mu kuma mu ne sai annabi ya ce in kuna rukan me kuke faɗi sai suka karanta mai sai ya ji a ah, ai addu'o'i suke zikirori suke sai ya ce la ba'asa bir ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya in dai babu shirka a ciki daga nan sai malamai suka ce ashe ruqa iri biyu ce idan kana fitar da aljani ta hanyar bokanci da tsafi da duba da surkulle babu shakka wannan kafirci ne kai mushriki ne in ku qur'ani zaka karanta addu'a za ka yi wani zikiri za ka yi ka roki Allah Allah ya fitar wa da wani aljani ko ya karya mishi wannan asiri annabi ya ce babu laifi hadisi ne sahihi yana cikin sahihu musulmi jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan sai ya ce wata ma'ima da laya to a nan laya annabi ya ce wata ma'ima ya kawo alifun da lamu a nan bai ware wani jinsi na laya ba ya ce da laya sai ya ce wa tiwala da tiwala tiwala shine asiri da ake cewa an yi wani asiri an shanye shi a malamai shi suke kira sihirul mahabba annabi ya ce shirka ne waɗannan abubuwan guda uku annabi ya ce shirka ne to na farko an ga inda annabi ya sassauci akan nau'in rukuya. amma ba a ga inda annabi ya sassauci akan laya ba ba a ga inda annabi ya sassauci dangane da ainihin asiri ba dan haka duk wata laya ba musulunci ba ce wannan ita ce a mu to mai risala da ya ce waccan babu laifi fa sai mu ce a'a akwai laifi mu ba mu yarda da ita ba to sai a zagi mai risala kenan sai a ce a'a Allah ya ji kanshi to aqidan mu kenan in wani yau ya je ya ce maka aisa albani na zagin fiqh sai ka ce a'a gafa abin da suka ci. kuma mu muna karantar da fiqh jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to ya jama'a musulmi wannan ita ce tsantsar gaskiya wannan kuma ita ce ainihin wato manufar abin da muke kiran mutane a kai a dunkulan wannan abu shine muna kiran mutane su dawo zuwa ga bin alkur'ani da sunna da kuma fahimta alƙur'ani da sunna ɗin a bisa fahimtar salaf kuma wallahi wannan ita ce ƙidar abubakar mahamudu gumi hayyar su ya zo fara karatu sai ya ce a ainihin karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi sai ce kuma ba za ka iya fahimta hadisi ba sai ka bi hanyar malaman farko to wannan hanyar malaman farkon da hausa ya faɗa mu kuma sai muka faɗi da larabci muka ce salaf salafiya shikenan za ka ce sun ƙirƙiro sabuwar ƙungiya mu abin da muka ce shine ba za mu bi hanyar malaman ƙarshe ɗin nan ba don ta cika rikici amma waɗancan sahabban na farko Allah ya yarda da su ko bai da su ba Allah ya yarda da annabi ko bai yarda da shi ba sai ka ce to irin hanyar shi za ka bi malaman yanzu kuma kace to Allah ya saka musu da alheri su je makka da umara su dawo su yi maku addu'a amma ta farkin su fato na annabi zamu bi to in wannan laifi ne to kamni ne na farko na ɗauka jama'a mun gane na biyu na daga cikin manufar da awamu shine tsoratar da musulmi daga shirka daga dukkan nau'o'inta duk nau'o'in shirka da bid'a da munanan tunani da ake sakawa musulmi don haka kullum za ka gama a cikin bincike muke game da addini da rayuwa mu ne mu karanta wannan littafi mu bincika nan mu karanta wannan jarida mu bincika nan ba don komai ba don in wani sharri zai shigo wa musulmi mu tsoratar da su wannan yana daga manufar da awanmu shine ba za mu bar musulmi su afka wani sharri wanda muka san cewa sharri ba ne? sai mun tashi mun faɗa musu ko su ji ko ba su ji ba a ƙarƙashin wannan ne bani mantawa a tafsirinmu na bana sai da muka ainihin tsoratar da al'ummar musulmi game da allurar rigakafin nan da ake yi muka ce wannan allurar rigakafi da ake yi sharri ne daga cikin sharrorin ƙungiyar ainihin wato freemasonics freemasonics nan wasu ƙungiyar yahudawa ne waɗanda suna da ƙarfi a duniya kuma su ba wai suna ainihin faɗa da musulunci ba ne kaɗai a'a su suna faɗa da duk wani abu da zai gyara al'umma ne don haka in ka zo za ka yi wa mutanen anguwarku ka gyara musu kwalbati to inda yadda za su yi su turo wasu yan iska da daddare su rusa su za su yi su duk inda ɓanna take kawai aikin da suke so kenan freemasonics ko kuma da larabci ana ce musu almasoniya to wanda duk ya karatu a cikin aƙida ya san waɗannan daɗaɗɗu ne dama sharrunsu yana nan to amma su yana yaɗuwa musamman a nan ƙasashen afirka ta hanyar haɗa musulmi da kiristoci faɗan addini haɗa ainihin ƙabila da ƙabila faɗa misali yanzu in ka tafi jihar Delta da ƙabilar Ishekiri da ƙabilar Orobo ba sa shiri in ka zo nan jihar Kaduna da musulmi da kiristoci ba sa shiri in suka iso jiha in suna son su haɗa ku faɗa sai su lura addini ya fi damun ku sai su haɗa ku faɗan addini a'a kabilanci ya fi damun ku sai su bullo muku ta nan a'a ku ƴan kuɗi ne tsantsa sai su bullo muku ta nan ƴan siyasa ne ku sai su bullo muku ta nan freemasonics a shekarun baya sun yada cutar kanjamau din nan ta hanyar allura da suka rinka bi su ne wa 'ya'yan jama'a a makarantun firamare da kuma anguwanni da sunan cewa allura 'yan rani to ta haka suka yada cutar kanjamau a yanzu kuma sun kirkiro wasu cututtukan da suke yada su ta ainihin hanyoyin alluran nan na rigakafi ko kuma ainihin ta hanyar wasu auduga da suke baiwa 'yan mata kyauta a makarantun islamiyya da makarantun sakandare idan yarinya ta sa a farjinta yayin da take jinin haila akwai ƙwayoyin cututtuka daban-daban da ke ɗauke da wannan auduga yayin da jinin nan yake tahowa ƙasa yana sauka kan audugan nan waɗannan ƙwayoyin cututtuka su kuma suna komawa suna zama a cikin mahaifar 'yar yayin da ta aure za ta fara haihuwa daga lokacin ne cututtukan za su bayyana akan 'ya'yanta. har ne musulmi alkawarin cewa ina da lacca ta musamman da zan kira akan almasuniya ko kuma freemasonic in Allah ya so kuma ina nan sana da wannan zan cika wannan na daga cikin manufar da awamu duk inda muka ga barna za mu yi kokarin yin wa'azi akan hana ta wannan wa'azin ku da zai jawo mana ko menene misali yanzu wa'azi akan freemasonics na san zai iya ja in rasa rayuwata to zan iya yi akwai wani malami musulmi baturan ƙasar America da ya wa'azi a kansu ina nan da kasar ɗin ya wa'azi ya tona asirinsu ya yi kan ainihin wato irin yadda suke lalata addini da rayuwa sannan ya zo ya akan yadda suka shigo da riba da cin haramun cikin bankuna bai kai mako guda da yi ba suka kashe shi mai yiwa ka san ƙungiyoyin da nake hari ba har yanzu su ne irin ƙungiyoyin nan na Lions Club da Rotary clubs da makamantansu mai yiwa ka san ƙungiyar Rotary Club to da makamantansu ƙananan yaran waɗancan ainihin ƙungiyar masoniya ne sannan yana daga ainihin cikin da'awanmu shine tsoratar da musulmi game da ainihin hadisan karya da suke yawo a cikin jama'an nan shi yasa zaka ji kullum muna wa'azi sai ka ji an ja wani hadisi mai yawa kai ka rike shi iyaye da kakanni sai a ce bai inganta ba me yasa saboda kaza saboda kaza saboda kaza wannan na daga cikin manufanmu sannan da yaɗa ingantattun in aka ce wannan bai inganta ba sai a ce ga ingantacce ga inda aka yi inganta sannan muna ƙoƙarin tayarwa da musulmi kyakkyawan tunani wanda zai tafi daidai da zamaninsu yanzu misali an bar musulmin duniya a baya to a ja musulmin duniya ɗauko najeriya yanzu musulmin najeriya an ban mu a baya yanzu abin da zaka ce wannan makaranta gata mu 'yan muciya UNA muke ce mata ake ce mata makaranta ainihin wato firamare ta muciya gata nan sai ka ga sai a sa ‘ya'yan arna da na musulmi a lokaci guda. Amma kafin a kai ga sakandare ‘ya'yan musulmin nan duk sun watse, wannan ya zama ɗan shan ganye, wannan ya zama ɓarawo, wannan ya zama ɗan iska, sai ka ga ‘ya'yan arnan nan ‘yan muciya da aka ɗibe su aka sa su a lokaci guda. Sai ka ga su har sun tafi sun wuce sun je jami'a, sun dawo sun zama kaza, in ya zo da ‘yan motar shi sai ka ga su kuma waɗannan su ne ke wanke mishi mota da sauransu. to muna ƙoƙarin wayar da kan musulmi su tafi tare da zamaninsu shi yasa mu ba ma cewa ɗan boko ɗan wuta ne don mu ma ‘yan boko ne yana cikin aƙidanmu muna rusa wannan magana ta cewa ɗan boko ɗan wuta ne mu ma ‘yan boko ne kuma muna saka ‘ya'yanmu a boko me yasa manzon Allah ya ce a yi boko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi sahihi yana cikin sunani tirmidhi annabi ya tura sahabin shi zaidu ya ce ka tafi ka je ka koyo mini harshen mutanen nan saboda ban amince musu akan littafi na ba zaidu ya ce ya je ya koyi harshen turanci da yaran aramic kafin kwana goma sha biyar ya iya in suka yi wa annabi wasiƙa shi ke karantawa in annabi zai musu wasiƙa shi yake musu shi yasa abin da muke cewa shi ne kowa ya tashi ya saka ɗanshi a boko shi ma ya yi boko karatun bokon nan wallahi ba zai hana ka karatun arabiya ba ko misƙala zarratu ka san wannan kuma karatun boko nan ka tafi zaka yi ka je kai abin da zai amfane ka yanzu ana buƙatar musulmi su je su karanta engineering su je su karanta pharmacy su je su karanta medicine ana buƙatar musulmi su je su karatu akan social sciences accountancy political science economics geography da makamantan waɗannan duk ana buƙatar musulmi su je su karanta to amma in mutane suka lalace mutum ya ce to me bokon ni yanzu bokon nayi ne amma ba gashi ina iya ci da na ba sai kuma ka same shi a wannan lokacin kuma arabiyan ma bai iya ba ashe ga waccan magana da yake faɗi ba da gaske yake ba Allah ya kiyaye to gaskiya saboda Allah muna kiran musulmi su zo su haɗu tare da mu mu ainihin agazawa addinin musulunci agazawa addinin musulunci nan ta hanyar da'awa fanni fanni da'awa ba ana yin ta ta wa'azi bane kawai yanzu nan muna tsaye muna wa'azi to so ake yi yanzu a wannan halin wasu kuma suna can su ne wa maguzawa wa'azi wasu kuma suna can asibitoci suna taimakawa mutane wasu suna can ƙauyuka suna ainihin kiran mutane zuwa ga addini yanzu in ka shiga ƙauyukan mu sai ka samu da dama ba su iya addinin musulunci ba wanne shiri aka yi akan aje a koya masa addini ko ko sai dai ka ganshi ka ce mai ɗan ƙauyen banza ka zalunce shi maguzawa yanzu a nan nan nan nan wata ran aka tafi aka je aka yi maguzawa da awa wani ba maguje da ya musulunta dattijo shekarar shi saba'in da uku ya ce to me laifi na ya ce ina tare da musulmi ya ce kusan duk musulmin da ke sabon garin Zariya da wahala yan kasuwan nan waɗanda ba na siyayya wurin su Ya ce amma ba a taɓa kira na zuwa ga addini ba Ya ce nan bature ya zo har gidan nan nawa ya ce mu zo mu shiga addinin shi na ce a'a ni in zan shiga addini ma na waɗannan dangi na zan shiga ya ce ‘ya'yana ga su nan guda tara suka shiga ya ce ni kuma da sauran guda shida muka tsaya to sai aka samu shi da ‘ya'yan nan guda shida da wasu da suka zama kiristocin sai suka musulunta sai ce to dama in ba karambani ba ka san ba ma guje da hausa ya ce to dama in ba karambani ba me ya kai ka ka shiga addini da ba naka ba yace to amma naka ba su zo sun ce maka ba to matsalar jama'a wannan maganar da zan fara mana yanzu tana da matukar muhimmanci wallahi ba daidai ba ne mu tsaya a gari muna ta faɗa da mu wallahi muna da buƙatar mu kafa tsare-tsare wanda za mu kasu wajen da'awa ga bayani kamar haka wasu mu su tsaya suna ta karantar da musulmi a cikin gari wasu su fita me za su yi shine su tafi wurin musulmi da ke ƙauyen nan a sanar da su addini wasu su fita su tafi wurin magusawa wasu kuma su nausa su tafi kudu yanzu ko kun san a kudu akwai ƙauyukan da in ka je kana sallah akwai ƙauyen da muka je muna sallah na inyamurai ne da muka je muna sallah sai suka zo suka kewaye mu suna kallon mu su ba su taɓa ganin ana sallah ba ba su taɓa jin labarin wai akwai musulmi ba ƙauye ne wai su suna ganin ba wani addini a duniya daga addinin gargajiya maguzanci sai kiristiyaniki da suka gama muna sallah in ka tafi za ka yi juda sai ka ji yarinya tana neman ta ka bata riga ka ka bata riga ka ka ta riga you want spoil your clothes you want spoil your clothes muna sallah fa haka aka rinka yin sallah kamar suna abin nan jama'a mun gani sannan mu Hausawa muna da gori game da addini idan mutane muka kira su suka musulunta kuma sai mu dawo mu musu gori cewa tubabbu ne a nan kusa da mu nan bai wuce gida biyu ba wani ɗan ƙabilar jaba wata ran ya zo nan yana wasan ƙwallo da rana tsaka sai wasu yara sai suka goranta mishi gafara nan tubabbe sai taho yana gaya mana cewa ah to shi yanzu me ya laifin shi yaya bahaushe zai dube shi ya ce mai tubabbe ya ce ni babana ya musulunta a hannun sardauna ne don haka tashi ne na ganni ina musulunci ya ce kuma babana ya ɗauke ni ya kai ni gabas inda ake karatun allo ya ce to yanzu ni ne bambanci na da waɗannan yara da muke kwalla da su Ya ce to amma sun ce min ni tubabbe ne ce to wallahi ba dan tashi ne na ga ana musulunci gidanmu ba na bashi yau to kun ga wannan matsalar wajibi mu daina ta sannan na biyu kudancin nan wallahi suna da buƙatar addinin musulunci yanzu akwai wata makaranta a jihar Abia a ainihin Africa local government a ƙauyen Anofia wani ƙauye ne can wanda daga shi sai wutsiyar teku a wannan ƙauyen shekaru talatin da takwas da suka wuce sardau ya je kafa musu makaranta mutum ɗaya aka samu ya musulunta wannan mutumin ya rasu sardauna ya kwanta ya rasu sai makarantar ta mutu sai daga baya wani malami da ya zo daga makka malamin rabi'atul alamin islami shi ya zo ya raya makarantar yanzu makarantar tana nan ‘ya'yan inyamurai ne za ka je ka same su ana koya musu larabci da turanci da addinin musulunci sai ka ga ɗan inyamuri fes amma yana inyamuranci sun taɓa zuwa nan hauri na su uku larabci ɗan inyamuri kowanne da zanzaro suka zo muna ta larabci sai wani zai ah, waɗannan ba inyamurai ba ne na ce inyamurai ne to ya naji suna larabci ne na ce yi eh, yaranka